لله رب العالمين أمر ألا تعبدوا إلا إياه مخلصين له الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم تنزيلي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واحذروا الذنوب والآثام صغيرها وكبيرها وكل ما يبطل الأعمال الصالحة فيجب على الإنسان أن يحذرها عباد الله إن هناك أعمالا سيئة تهبط الأعمال الصالحة أولا الردة عن دين الله قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وقال سبحانه إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا godiya su tabbata ga Allah Ubangijin talikai Allah wanda ya yi umarni cewa kada a yi bautan komai face shi kaɗai kuma a bautata masa da gaskiya ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya face Allah wanda yake sarki kwaya ɗaya baya da abokin tarayya wanda ya faɗa a cikin littafinsa mai girma cewa ya ku wa'anda kun kai imani da Allah imani na gaskiya ku yi ta'a ga Allah ku yi ta'a kuma ga manzonsa amma kada ku yi wasa ku ɓata ayyukanku kada ku yi wasa ku sake ku ɓata ayyukanku bayan haka ina shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzonsa wanda yake Allah ya aiko shi da rahama da addinin gaskiya ya zo ya yi gargaɗi sa'annan kuma ya ba da bushara sira da amincinsa da albarkansa mai tarin yawa su tabbata ga fiyayyin halittu baki ɗaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalansa da sabansa da bayin allah waɗanda sun kai kwaikwayo da shi da gaskiya har zuwa ga ranar ƙarshe bayan haka ya ku bayin allah muminai ku bar mu ji tsoron Allah matukan jin tsoronsa sa'an nan mu yi ibada kada mu sake mutuwa ya zo ya doke mu face muna musulmai masu addini kuma mu yi kokari mu kiyaye zunubai da sabon Allah wanda ike manya da ƙanana baki ɗaya da duk wani abin da zai bata muna aikin alherinmu domin tara aikin alheri ko tara lada yana da wahalan gaske kwarai kan da ike da wahalan gaske to haka ya kamata mu ba shi kariya domin akwai waɗanda suna aikin yadda Allah ke so amma kuma yadda kasan waton wuta na cin itacen wuta haka aikin su na alheri yake tafiya a banza saboda wa'ansu laifufuka da wa'ansu kurakurai da suke aikatawa dalilin haka sahabai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kasance su ne izan mutum ya huruta kalman shahada ya tabbatar da babu abin bauta da gaskiya face allah shi shikenan wani laifi ma ba zai iya ya bata masa wani aikinsa ba sai allah ya saukar da wannan aya ya ce ya na amanu ya ku wa'anda kun kai imani da Allah atiullaha wa atiur rasul ku yi wa Allah biyayya sa'annan kuma ku bi umarni na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tubitilu a amalakum kada ku ɓata ayyukanku kamar yadda manya-manyan maluma cikin sabai suka ce dalilin da ya sa Allah ya saukar da wannan aya kenan domin yawanci suna aikin alherin kuma yana batawa Kamar dai mutum ne ka je rafi da kwando ka cika ruwa kafin ka kai gida duka ya tsiyaye to haka yawanci aikin alherinsu yake tsiyayewa yana tafiya a banza sai sa wannan hutuba za mu yi zance ne game da mubitilatul a'mal abubuwa da ike ɓata ayyuka ku bar mu ji tsoron Allah mu guji sabon Allah komin kankancinsa komin girmansa mu yi kokari mu gyara ayyukanmu bayan mun gyara shi kuma mu ba shi kariya ta yanda za a yi wannan aiki ba zai ɓata ba wannan wajibi ne a kanmu bayan Allah akwai ayyuka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna muna munanan ayyuka ne suna bata aikin da mutum ya yi sallan da kai azumin da kai ibadan da kai wanda ya kamata ka tara lada domin ka samu gidan aljanna amma akwai wasu ayyuka yana kona wa'annan aikin lada naka daga ciki arriddatu an dinillah arriddatu an dinillah shine yin ridda daga barin addinin musulunci wanda ike a samu musulmi ya wayi gari ya ce ya bar musuluncin wannan shi ake ce ma ridda karkashin wannan ridda yana da faɗi kwarai za mu zo mu yi bayani allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana wa man yartadid minkum an dinihi fa yamutu wa huwa kafir fa'ula'ika ashabun narihun fiha khalidun duk wanda ya yi ridda daga barin addininsa mutuwa ya zo ya doke shi yana kafuri Allah ce to wa'annan su ne mazowa wuta Allah ka kare mu daga barin wutan jahannama haka wani aya Allah ya ci gaba da cewa waman yakfuru bil imani faqad habita amalu duk wanda ya kafirce ya bar imani to aikinsa gaba ɗaya ya lalace sallan da ya yi aikin hajjin da ya yi zakan da ya yi biyayyen auren da ta yi duk wani ibada da ta'a da mai shi ya yi kafirci yana warware wa'annan duka wahuwa fil akhirati min alhasirin. Allah ce ranar tashin alkiyama kuma mai shin zai kasance a cikin hasararru taɓaɓɓu wayanda Allah zai kai su wuta Allah ka kare mu Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wani aya kuma yana ce mana innal lazina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufran lam yakun Allahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila lalle ne waɗanda sun kai imani kana musulmi sai ka sake yin ridda ka bar musulunci ana nan sai ka kuma sake dawowa cikin musulunci ana nan sai ka sake yin ridda ka fita kuma wajen musulunci Allah ce to Allah ba zai gafarta ma wa'annan mutane ba idan mutum ya ci gaba da yin haka zai zo ya kai wani munzili Allah ba zai gyara Allah ba zai karbi tubansa ba domin Allah yana son tuba ne na gaskiya sa'annan kuma Allah ba zai gafarta masa ba kuma Allah ba zai shiryar da shi hanya e-, e-, madaidaiciya ba Allah mun roke ka ka kare mu daga barin ridda daga barin addinin musulunci wa takunu riddatu bil qawl maluma suka ce idan an ce ridda yakan faru da hurici waton zance da zaka hurta da baka ka subbillahi ta'ala kamar wanda zai zagi Allah ba wani wasa ciki izan ka zagi Allah to ka yi ridda ka bar addinin musulunci aw rusula ko ka zagi wani annabi ko wani manzo daga cikin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala ko ka zagi wani ɗaya daga cikin mala'ikun Allah ko kuwa yana iya faruwa wata kunu bil amal ridda da mutum zai ya bar addinin musulunci yana iya ya faru da aikata wani aiki kasujudu lissonami kamar mutum ya yi sujada ga wani gunki wannan gunkin nan kabari ne da an ka bisa wani za ka je ka yi sujada ga wannan kabari ko kuwa wani mutum ne mai rai shehu ne waliyi ne yana da rai amma sai ka je kana masa sujada ko kuwa ka je ka yi sujada ga wani dusi ko wani itace to wa'annan duka duk wanda zai aikata wani daga ciki ya yi ridda ya bar addinin musulunci domin ba wanda ake masa sujada face Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la tasjudu lishamsi wala lilkamar wasjudu lillahi lazi hun in kuntun iyahu ta'budun Allah ce haifa kada ku yi sujada ga rana ko taularuwa ku yi sujada ga Allah kwaya ɗaya wanda shi ya halici wa'annan halittu gaba ɗaya maluma suka ce babu wani halitta da ke da girma cikin halittun Allah da ya kai rana ko wata domin shi wata kawai ko ko taularuwa ma da kake ganin ga inda ike girmansa ya kai duniya so hudu sai Allah ya dubi duk da kai mutum ɗan ƙaramin halitta ne sai Allah ce to ka kai sujada ga wa'anga manya-manyan halittu babu wani mutum da saboda wani matsayinsa ko saboda iliminsa ko saboda makaminsa da ya kai a yi masa sujada inda akwai wani da za a iya a yi masa sujada koma bayan Allah da an yi marana ko wata ko taularuwa sujada duk wanda zai aikata irin wannan lalle ne ya fita daga barin da'ira na addinin musulunci ko mutum ya aikata sihiri izan an ce sihiri shine mutum a ganka kana haɗiye wuta ko kuwa ka buga bango kaza ya fito ko kuwa ka camu kuɗi wanda ike da ka rufe hannunka ka nuna ma mutane hannunka su gani babu kudi a hannunka da ka rufe hannunka sai ka yi wani dabara ka bude hannunka sai a gaga kudade da yawa sun hito hannunka to wayannan duka sihiri ne duk wanda ya yi wannan to ya yi rida ya bar addinin musulunci duk wanda ya aikata wannan ya yi rida ya bar addinin musulunci da wanda zai yi hukunci da wani abin da Allah bai saukar ba misali Allah ya nuna yanda za a raba gado tsakanin mace da namiji Allah ya ce lizzakari mithlu hazil unsayayin Allah ya ce namiji yana da rabon mata biyu wannan doka ne na ubangiji to kai da ka ce kai baka yi da wannan ba ai matan su ma suna wahala ai kowa ma na wahala ya kamata a yi raba daidai sai ka zo ka ajiye dokan ubangiji sai ka raba gado tsakanin namiji da mace ka ba kowa daidai to wannan kuma ka yi ridda ka bar addinin musulunci wanda zai aikata haka ya yi ridda ya bar addinin musulunci ridda yana faruwa da itikadi na zuciya kamar misali mutum ya ce yin zina ba haramun ba ne alhalin Allah ya haramta a cikin Kur'ani Allah ce wala takrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah ce lalle zina wato mummuna aiki ne kuma hanyar ma da ake bi a yi zinan ma ya munana Allah ya haramta zina sai kai ka ce ba haramun ba ne to lokacin nan ka kafirta ka yi rida kenan duk wanda zai aikata wani abu daga irin haka me shi ya yi ridda ko kuwa mutum ya ce sallah ba wajibi ba ne sallah wajibi ne sai mutum ya ce wai ba wajibi ba ne kaga can ka halatta abinda Allah ya haramta nan kuma ka haramta abinda Allah ya halatta duk wanda zai yi wannan to me shi ya yi rida ya bar addinin musulunci sai sa Allah ce wala kulu lima tasifu alsinatikumul kadhib haza halalun wa haza haramun litaftaru alallahil kadhiba innal lazina yaftaruna alallahil kadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum azabun alim Allah ya hane mu kada ka bude baki kawai don ka ci ka koshi sai ka ce wani abu haramun ne alhalin Allah bai haramta ba ko ka halatta wani abu alhalin Allah ya haramta duk wanda zai yi wannan Allah ce makoman shi ne wuta saboda ya hirda ya bar addinin musulunci bayan Allah wannan gaba yana da faɗi yana daga cikin yin ridda mutum ya yi shakka cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne daga allah izan kai wannan shakka ko wani annabi daga cikin annabawan allah kana shakkan cewa ba ba annabi ba ne to wannan yana sa ka yi ridda ko kuwa waton kaki wani abu cikin abubuwan da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muna da shi na shiriya wanda ike sunna ne na ma'aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai kana kin wannan abu har ma in ka ga mai riko da wannan abu yana baka haushi ko kana gaba da shi duk wanda zai yi wannan to shi ma ya yi ridda domin tun zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda sun ka sinfantu da wannan allah ya sauko da aya ya tabbatar da kafircinsu allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazina kafaru fatasallahum wa adalla a'malahum ذلك بأنهم كرهوا faahbata a الله Allah ya ce يتشي ne. wa'anda sun ka kafirta lalle hushin Allah da tsinuwa Allah ya tabbata a gare su ba saboda komi ba kuma aikinsu kuma ya bata Allah ya yi hushi da su kuma ayyukan da sun ka aikata ya bata kuma wannan aya kai musulmi kada kai tunanin da kafiri kawai Allah yake kai musulmi da kake sallah kake azumi in dai an ce ma ga wani abu sunna ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kana fada da wannan abu kana hushi da masu aikata wannan abu to kai ma allah na hushi da kai kuma ayyukan da ka aikata duka sun bata in ji allah subhanahu wa ta'ala sai allah ya nuna dalili ya ce wai me zalika bi annahum karihu ma saboda sun yi kyaman abinda Allah ya saukar ya ba annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa a amalahun sai ayyukansu gaba ɗaya lalace bayan Allah yana daga cikin abinda ke sa mutum ya yi ridda domin waɗansu abubuwa ne simple wanda kai kana ganin ba komi ba daga ciki al-istihza'u wato yin izgilanci da wani abu na addinin Allah subhanahu wa ta'ala. kamar misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zo muna da addini mu sai da gemu mu dage wandunanmu ga sunan sunna ne daban-daban amma sai kana izgilanci Izan kaga mata cikin hijabi kana musu izgilanci Izan kaga mutum ya bar gemu kana mai izgilanci wani ma hayyace ji shi kamar wani gunsuru wani kuma ya ce halan kasa sa wandon ka ne ko material nan bai kai ba ne to wa'annan izgilanci duka yana sa mutum ya yi ridda kada ka ce abokin wasa na ne saboda shi wasa muke yi wannan abin nan ba wasa ciki saboda addini ne na Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru kad kafartum. Allah ce shin yanzu da ayoyin Allah da annabin Allah da addinin Allah za ku ringa wasanni. Allah ce kada ku kawo wani hanzari. kun kafirta saboda izgilancin da kun kai ma addinin Allah wannan kawai ya sa kun kafirta Allah mun roke ka Allah ka kare mu saboda shi wa'anga abubuwa duka duk wanda zai aikata wani ɗaya daga ciki to ya yi ridda ya bar addinin musulunci na biyunsa yana daga cikin abin da ke ɓata ayyuka na bayi shine shirka ga Allah ka yi shirka ga Allah ta rububiyansa ko uluhiyansa ko sunayensa da sifofinsa. duk wanda ya yi wannan ya yi ridda ya bar addinin Allah ba ruwan Allah da sallanka ba ruwan Allah da taimakon masallacinka ba ruwan Allah da taimakon addininka inda akwai shirka tattare da lamarinka Allah ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufur ula'ika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun ce sam bai dace da duk wani mushiriki ya ce lalle ne zai yi hidiman masallaci ko zai taimaka a yi wani aikin Allah alhalin yana mushiriki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce domin aikinsa ya riga ya bata ya riga ya fita da'ira na musulunci saboda shi tusa bayan kashi kenan in ji manya kafin mutum aikinka ya zamo karɓaɓɓe she ka wanke kanka daga barin shirka duk wanda akwai shirka cikin lamarinka to sallanka ya ɓata azuminka ya ɓata kominka ya ɓata kamar yadda Allah ya tara annabawa wurin goma sha takwas ya ce walau ashiraku lahabita anuhum ma kenu ya kanu ya'malun yace wa'annan annabawa gaba ɗaya inda a ce sun yi shirka da ayyukansu duka ya bata duk ya rushe in ji Allah subhanahu ta'ala annabawan Allah ma kenan to na gani da kai wa'anda darajanmu mu da matsayinmu bai kai gare su ba to ka dubi mafificin halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma allah bai kyale shi ba allah ce wala kadu uhiya ilaika wa ilal lazina min kabilik la'in ashrakta la na amaluk wala na minal khasirin Allah ce lalle ne mun yi wahayi zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran al'ummu waɗanda sun ka shure gabaninka cewa izan kai wasa ka sake kai wani abu na shirka ka tara wani da ni Allah to ayyukanka gaba ɗaya duka ya rushe wannan manzon Allah kenan Allah yake gaya masa haka hausawa suka ce ana tamna sakuwa ne domin a ba a ya tsoro izan Allah ya yi irin wannan zance zuwa ga fiyayyen halitta to me kake tsammani da ni da kai kuma maganan gaba ɗaya saboda ni da kai ne Allah ya yi wannan magana domin ba yanda za a yi annabin Allah ya yi shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya tabbata yawanci ana sallah ana azumi amma ba a yarda da Allah ba izan wani masuwa ya zo cikin kasuwancinsa sai ya je wurin bokaye izan batun aurenta ne ba ta ganin kansa sai ta je wurin boka wasu na zuwa wurin turaye wasu na zuwa wurin pastors osofu wa'annan duka in ka je wurin nan kayi shirka duk wanda za ka je ire-iren wannan wuri lalle ne kayi shirka kuma ka bata ka aikinka na alheri duka ya rushe gaba daya barakallahu li wa fil kur'anil karim ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الرؤوف الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باين الله كبر مجسور الله mu san cewa lalle ne akwai ayyuka da yawa wa'anda suke ɓata aikin alheri wa'anda zai sa mutum ya yi hasarar ladan aikin alherin da ya aikata daga ciki shine ne wal adha waton yin ma mutum gori akan alherin da kai masa don Allah ko kuwa ka tucar da wannan bawan Allah maluma suka ce alman da al'aza kusan iri guda ne sai dai Allah ya yi amfani da kalmomi guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana ya ayyuhallazina amanu لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل الصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون مما كسبوا على شيء هزوا كرشان آية Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ku bayin Allah kada ku ɓata ayyukanku kada ku ɓata sadakan da kun ka aikata ko sadakokin da kunka yi domin ku nemi lada wurin Allah bilmanni wal'aza da gori da kuma tucarwa kada ku yi haka nan misali mutum ne kama ɗan uwanka alheri da kai masa alheri sai ka zo kuma kana masa gori akan wannan alheri to wannan lokaci ka ɓata wannan lada na alheri kenan ka ɓata wannan lada na alheri izan wani abu ya faru yanzu za ka ringa tuna masa baya lokacin da matanka ta haihu ba ni na sai ma ragon layya ba lokacin da layya ya zo ba ni na sai ma shanu ba yau ni za ka ma wannan to duk wanda kai irin hakan ga to ladan ya rushe saboda kayi ne don Allah ai ba don shi kai ba saboda shi in ka zo kai masa gurin wannan alheri in ji Allah wai baka da lada ko na miskala zarra wal'aza al'aza waton ka tucar da dan uwanka cikin abin da kai in amma ba zai ma daɗi ba kuma ka mai aikin alheri ne watakila ka je san kansu da kake zuwa sai kaga wani shadda mai kyau sai ka sawo ka zo ka bashi tsakani da Allah ka bi cikin dare ka bashi ba ma wanda ya san kai ka bashi amma sai da ya shigo cikin mutane ya dunke ya sa kana zaune cikin abokannanka sai ka ce kai ba ku ga shaddan ga ya fitin shi ba ce wallahi shaddan shi ne yana da kyau sai ka ce shekaran jiya ma ni na sayo mai daga san kansu na kawo mai kyauta to kaga ka tucar da shi kenan lokacin nan ana ganin shi da daraja sai kaga a ci abin ma ayi ba ma na shi da kansa ba ne ko ko ka sai masa mato ka ba shi cikin dare ba wanda ya sani tsakaninka da shi ne yana hawa yana an san fansin shi har ma wani bi ma yana ce wallahi kaza na sai mutunga sai ka shigo parliament ana fira sai ka tambaya ka ce kai ba ku ga mutum wani ka zanga yana da ban sha'awa ba wallahi shekaran jiya na sau na kawo mai kyauta to lokacin nan ka tucar da shi kuma baka da ladan komi wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai sa ya ku bayan Allah ku bar mu ji tsoron Allah kada mu yi aikin alheri kuma mu zo muna rusar da wannan aiki Allah ce kallazi kuma lahuri a annas. ka kasance kamar waɗanda suke ciyar da dukiyansu saboda riya saboda ganin idon mutane domin duk waɗannan sifa guda biyu duk wanda za ka aikata bai zamanto don Allah kai wannan aiki ba in don Allah kai wannan aiki kana ɓoyewa ne haka Allah ke so ka yi aiki don Allah kada ka bari ma wani ya san kai ke aikata wannan aiki ku bar mu ji tsoron Allah in ya so mu gyara ayyukanmu idan muka ji tsoron Allah muka gyara ayyukanmu muka yi tsakani da Allah to lalle ne za mu je mu kwashi lada wurin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wanda an ka samo daga sahabi wanda ake ce mai abu zar wannan babban sahabi na ma'aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana suna tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon allah ya ce salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyama ya ce akwai wasu mutane guda uku allah ba zai kula su ba ranar tashin alkiyama balantana ma allah ya yi magana da su ba ruwan allah da su wala yanzur ilaihim wala yuzakihim kuma Allah ba zai salkake su daga barin zunubansu da sun ka aikata ba walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi a wannan rana Allah ka kare mu lokacin da manzon Allah ya ajiye wannan sharati tun bai kawo jawabu shartu ba sai abu zarril gifari ya ce ya khabu wa khasiru manhum ya rasulallah ya ce lalle ne sun taɓe sun yi hasara su wane ne ya kai ma'aikin allah domin su sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane lokaci fata suke yi su ga ba su fada cikin sharri ba kuma Allah Allah suke yi su ga sun aikata alheri wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a kai sai manzon Allah ya fara lissafa su ya ce almusbilu idara na farko duk wanda zai sa tufafinsa ya ja kasa jallabiya ne kasa ya yi tsawo har yana jan kasa ko kuwa jins ne kasa irin na samaruna amma ya yi tsawo har yana jan kasa wani ma nashi ma har ya taka ya sa takalmi da jins amma sai ka ga ya taka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi irin haka allah ba zai kula shi ranar tashin alkiyama ba ya ce walmannanu da kuma wanda ke yin alheri ya kuma zo yana guranta ma wanda ya ma wannan alheri wannan shine mahalli shahid ka yi aikin alheri wani mana nan masallaci shi ya sayi siminti ko tais aka gina masallaci ran da aka yi wani wa'azi in ya taba shi sai ce she a ta mu da za a gina masallacin ga siminti bagi goma na bayar tai na sai tais waton box ashirin kaza kaza kayi ne don allah amma kuma ka zo kana gorantawa to wannan lokaci baka da lada kuma kana cikin hushin Allah kuma Allah ba zai tanka ka ranar tashin alkiyama ba sa'an nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal munfiku sil'atahu bil khalfil kebi na cikon uku da wanda ke sai da kayansa ɗan kasuwa ne yana ciniki amma da ransuwan ƙarya da rantsuwan karya domin ya ci riba da yawa mutum ne zai zo wato mobalin ga in yana sayarwa in ka zo sai mobalin sai fara ransuwa ya ce na rantse da Allah kaga wanga mobalin ga 5 million nasi baka bi na bashin rantsuwa nawa ka kara min ka doki shi bai ce ka kawo kaza ba kuma wallahi karya ike yi mobalin 2 million ya sai shi 2 miliyan ya sai mobalin amma domin ya damfare ka ya tuce ka sai ya fara rantsuwa ya ce na ransa da Allah 5 miliyan na sai nawa da aka kara min kaga ko ya bar ma ma 5 miliyan ma yana da riban 3 miliyan to duk wanda ke irin haka nan Allah ba zai duba shi Allah ba zai kalle shi ranar tashin kiyama ba domin ba tausaya ma bayan Allah yana sa rayuwa yayi kunci wannan yasa yau kowa na son ya buge dan uwan shi ya zan yi dabara in gana ci riba da yawa kuma musulunci bai yadda in za ka yi kasuwanci sai ka yi rantsuwa ba kai ne ka je kana sai da kayanka misali in riga kake sayarwa in wani ya zo san rigan kai ka je ka sai rigan kila 1 miliyan ka kara duk riban da kake so a kai in ya so ka sayar amma ba hanya ka gwada ma mai shi yanda kai kase kawai in ya zo ka kara ka kaza nike sayarwa in ya nemi ragowa ka rage mai in kun dace ka sayar mai ka shi kudinka amma duk wani kasuwancin da za ka sa yaudara hakka yi rantsuwa da Allah to lalle ne kana cikin hushin ubangiji wa'annan abubuwa sun zamo kakatutu sun yi sun zamo ruwan dare gama gari a cikin mu ku bar mu ji tsoron Allah mu gyara mu tuba bayan Allah ku bar mu ji tsoron Allah mu san cewa ayyuka da ke bata muna koko abubuwan da ke bata muna ayyukanmu suna da yawa daga ciki shine tarku rukunun min arkanil islam mutum ya bar wani rukuni daga cikin rukunan musulunci wa ahammuha as-salawatul mafruḍa kuma mafi muhimmanci rukunai na musulunci shine salloli guda biyar waɗanda suke farilla ne wajibi ne hadisi ya tabbata daga jabir bin abdullah yadda allah su tabbata a gare shi yake cewa ma'aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce bayinar rajul wa bayinar kufri tarku lalle ne tsakanin bawa da kafirci abinda zai kusantar da bawa zuwa ga kafirci shine barin sallah in kana son ka zamo kafiri gaba daya to ka bar sallah duk wanda ya bar sallah to ya zamo kafiri in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imamu muslim ya rawaito haka kuma abdullahi bin buraida shi ma ya rawaito hadisi daga ma'aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ahadun lazi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha fakadi kafar ya ce lalle ne abinda ke tsakanin mu da waɗanda suke kafirai ba su sallah shine sallah wannan shine alkawarin da ya bambanta tsakaninmu da su sai sa in kai ma sunanka musulmi sunanka suna ne na musulunci ana ce ma muhammadu ko ibrahim ko maryam ko Hadija amma baki sallah to ke ma kin zamo kafura kai ma ka zamo kafuri ba ruwan Allah da sunanka da da sa jallabiyanka ko da sa abayanki ko mayafinki yawanci mata da yawa ba su sallah musamman matan aure yawanci ba su sallah yawanci abinda ke gama su da mazansu kenan ba su sallah haka kuma yawanci daga cikin samaru na musamman 'yan kasuwa ba su sallah yanzu nan juma'an ga da muke yi akwai musulmai da yawa suna kasuwa ana ta aiki an manta ma kamar yau ranar juma'a ne alhalin sallan nan rukuni ne a cikin addinin musulunci sahabai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kasance babu wani aiki da suke ganin barinsa kafirci ne kamar sallah ba su ganin wani abu barinsa kafirci ne kamar sallah kamar yanda wannan sahabi abdullahi bin shaqiq ya kawo wannan asar wanda ike imamu tirmizi ya rawaito saboda shi ku bar mu ji tsoron Allah mu gyara imaninmu haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce mana man taraka salatul asr fakad habita amalu duk wanda yayi wasa da sallan la'asar bai yi to lalle ne ayyukansa duka ya rushe gaba daya ayyukansa duka sun rushe wa'annan nusus da muka kawo gaba daya ya ku bayin Allah suna tabbatar muna da cewa lalle ne ashe akwai abubuwa da ke bata aiki ba zallanka ta aiki ba akwai abubuwa da ke bata aiki dole ne mu san su kuma mu kiyaye dole ne mu kuma mu kiyaye sai sa babban malami ibnu qayyim rahimahullah a lokacin da ya zo zai yi bayani a kan hadisi na karshe wanda manzon Allah ya ce duk wanda ya bar sallar la'asar ayyukansa duk ya rushe gaba daya ya ce bari ya kasu kashi biyu ne akwai kulli waton wanda ba bai sallah ma gaba daya shi bai sallah kowane lokaci bai sallah amma musulmi ne to wannan shi ya kafirta ne gaba daya amma akwai wanda yana iya yi sallah yau gobe bai yi wani ma in ya shiga irin an yi rasuwa gidansu ko an yi rasuwa ita mace ne an yi rasuwa gidansu to za ka ga ta je ta sa dogon mayafi babu wani sallan da zai wuce ta babu wani sallan da ya wuce ta kwana ɗaya kwana biyu sai ta fara barin sallah watakila ta yi salloli hudun ba ta yin ɗaya ciki ko ta bar azafar ko ta bar la'asar akwai maza da yawa da ke yin haka wani na nan ba zai iya yi hamsu salawatin nan duka ba sai ya yi azafar ya balla asar ji ibn qayyim wai to duk wanda ke barin wani sallah wata rana ran da ka bar sallah guda to wannan aikin da kai na wannan rana duka gaba ɗaya ya rushe amma kai musulmi ne amma kai musulmi ne saboda ba kai azafar ba misali sadakan da kai ladan Allah ba zai baka ba azumin da kai ladan Allah ba zai baka ba ciyarwa da kai ma iyalinka ladan Allah ba zai baka ba karatun Kur'anin da kai ladan Allah ba zai baka ba duk wani aikin alherin da kai tun da ka bar wani sallah da gangan a wannan rana ashe sallah abu ne wanda ike yana da muhimmanci wanda ya kamata ku bari mu ji tsoron Allah in ya so mu rike sallah gamgam kan mu yi wasa da sallah babu ranan da za a ce an huta ba za a yi sallah ba ko baka da lafiya sai ka yi sallah ko baka da lafiya sai sa an ka shiga cikin littattafai na fikihu kaga babi da an ka kawo na salatul marid sallan wanda bai da lafiya sai a ce izan ma ba za ka iya tsayawa ba to ka zauna in ba za ka iya ka zauna ba waton ka kwanta gefen ka dama ko hagu amma ba inda an ka yafe ma mutum yin sallah wai don bai da lafiya balantana kana da lafiyanka kana kai kawo sai ba kai sallah ba inda ba za a kama ka ba ne lokacin da ka fita cikin hankalinka lokacin da ka fita cikin hankalinka saboda shi ya ku bayan Allah kada ku bari mu ringa wasanni cikin addini ladanmu yana rushewa babu lokaci yana daga cikin abinda yake bata ayyuka na bayan Allah shine arriya yi don a sani za ka yi aiki ba don Allah ba yana rusar da aikin lada da ka aikata yana rusar da aikin lada da bawa ka aikata domin ka samu lada da za ka shiga aljanna ranar tashin alkiyama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar tashin alkiyama lokacin da za a ba kowane bawa irin sakamakon aikin da ya yi na ladansa sai a ce na waɗanda sun ka kasance suna aiki duniya domin a yabe su ko domin ganin idon mutane izhabu ila alladhina kuntum tura'unahum fi dunya bi a'malikum sace ku te wurin su su ba ku ladanku ku wa'anda kake aiki don su je ka je su baka lada wannan rana na za su samu lada su baka likulli miri'in minhum yawma izin sha'anun yuguni wannan rana kowa ta kansa yake wurin wa ka je ka anshi lada Allah shi ke da ladan da zai baka kuma ka yi aikin duniya ba don Allah ba ya ku bayan Allah ku bar mu yi aiki don Allah ku bar mu yi aiki don Allah in ya so kuma Allah ya ba mu lada babu lokaci sauran zantuttuka na nan waɗanda suke ɓata ayyuka amma babu lokaci in Allah sa wata rana kuma an ka ɗoko wannan gaba za a cike wa'annan bayanai da fatan abinda mun ka faɗa Allah sa mu ji kuma mu yi aiki da shi Allah ya sanya mu cikin mimman yastami'una alqaul fayattabi'una ahsana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار عباد الله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 الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله حي على الصلاة حي عليك يا الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا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 وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الأنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت الأنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوهي إليك من الكتاب وأكم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر Sami Allahu liman hamida Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar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 الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله أكبر سمع الله لمن أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu akbar Allahu akbar